alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ‘yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin wani darasin namu ina yi wa kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya so kamar ko da yaushe ina roƙon ɗan uwa idan wannan ne farkon ka wannan youtube channel nawa mai albarka ina ka da ka danna min alamar subscribing sannan ka taɓa alamar ƙararrawa sannan ina so ‘yan uwa a riƙa yi min liking sosai domin hakan yana sa ana wawwatsa bidiyon so domin 'yan uwa su fahimta sosai su daga gani. <clears throat> So kamar yadda kuka gani muna akan darasinmu na The Candlestick Bible wanda a wancan darasin namu mun tsaya a feji na saba'in da ɗaya, wanda yau in sha Allahu Rabbi za mu ɗan yi matashiya a kai sannan sai mu wuce zuwa abu na gaba. Sannan kuma ina ƙara godiya sosai ga 'yan uwa masu yin addu'o'i da sauransu. Ba zan gajiya da ambaton hakan ba saboda ina ganin yadda ake min addu'a da kuma fatan alkhairi sosai da sosai. Ina godiya ƙwarai da gaske. So kamar yadda kuka sani yau wannan bidiyon namu za mu ɗora a feji na saba'in da ɗaya wanda muke a cikin yanayin da mutum zai shiga kasuwa. So kamar yadda kuka gani nan shine inda aka ce kafin ka shiga kasuwa ya kamata a ce ka duba waɗannan dalilai. Na farko shine ka san the market structure, sannan na biyu the previous candle, sannan sai na uku the market condition, sannan kuma sai na huɗu what are the most important key level on the H4 or the daily time frame. Sannan kuma na biyar zai zama shine ne price action sigina so kamar yadda kuka gani a nan za ku ga cewa the market structure ɗin menene ainihin market structure ɗinmu shi ne mutum kafin ka shiga kai trading za ka duba ka ga shin a wanne yanayi kasuwa take shin tana ranging market ne ko tana down ko koko up trend koko tana choppy market so na farko kenan sai kuma na biyu suka ce za ka da previous candle shi ne suka ce za ka duba candle na ƙarshe a weekly chart naka Watakan idan ka je zaka duba time frame na weekly, ka duba ainihin candle ɗin ƙarshe, saboda shi ne zai faɗa maka abubuwan da ya faru a satin da ya wuce. Sannan kuma zai nuna maka abubuwa sosai a kan yadda kasuwa ta yi moving a wannan satin da ya wuce. So shi ne zai baka damar ka ga me zaka ka ɗora kai kuma a gaba a wannan satin kenan da aka shiga. Ina fatan 'yan uwa ana fahimta. So sannan kuma sai the market condition shine suke magana cewa mutum zai duba yanayin kasuwa, shine mutum zai je H4 time frame sannan kuma ya duba shin a H4 ɗin me kasuwar take shin downtrending take ko uptrending ko ko ranging market take ko ko market take. So waɗannan abubuwan suna da matukar amfani mutum kafin ka shiga trading kai placing order ka fara duba su. Ina fatan muna fahimta. Sannan sai abu na uku shine, na huɗu zan ce ko na uku? Na huɗu. What are the most important key level on the H4 on the daily time frame? Shine za ka duba kuma level wanda yake mai matuƙar muhimmanci ko kuma ace za ka duba level, level a H4 wanda suke ainihin ba fake level ba ne, original level ne. So. za ka duba sannan kuma za ka duba support da resistance da kuma ainihin supply da kuma demand area da sannan kuma za ka yi amfani da wannan trend line wajen gano ainihin direction ɗin kasuwa so sai kuma price action signal shi kuma wannan price action signal shi ne candlestick pattern shin wanne pattern candle ɗinka ya bayar shin ya baka signal ne na kai buying ne ko ko a'a na kai selling ne So za ka duba ka ga cewa wanne fatan-fatan kandilan suka bayar kafin ka shiga kasuwa. Ina fatan mun fahimta. So waɗannan abubuwa guda biyar su ne mai trader zai fara duba before ya fara shiga cikin kasuwa domin tsare equity ɗinsa da kuma gudun kuskure da kuma samun asara. So matashiya kenan sannan za mu ɗora abu na gaba, shi ne kamar yadda kuka sani nan shi ne a matsayin kamar mun shiga chat namu na wayan mu kamar a ce za mu yi trading. So shi ne shi wannan masani wanda ya wallafa wannan littafi shi ne sai ya kawo mana wannan ya ce misali kenan shi ne yake nuna cewa weekly time frame nan ka ɗauka cewa nan weekly time frame ne. So abin da yake nuna maka shi ne nan waɗannan da kake gani wannan su ne key level naka. Gashinan, nan key level naka gashi nan in kuka duba wannan key level ɗin ya faru a ina ne a resistance nan ma resistance nan ma resistance nan ne na ƙarshe shi ne zai kasance support point ina fatan mun fahimta sannan sannan idan muka duba kuma nan idan muka yi zooming abin da yake mana risk to buy through the level shi ne sai nan yake mana magana cewa nan riski ne mutum ya buy a wannan level ɗin. Ina fatan muna fahimta. So kamar yadda za ku gani a nan ƙasa ba wani <laughs> gwanin karatun Turanci ba ne amma dai zan dai riƙa ƙoƙartawa ko dai kaɗan ne yadda dai 'yan uwa za su fahimta. Shi ya sa na so a ce kowa a ce yana da littafin yana bibiya ana yi yana bibiya. So kamar yadda suka nuna a ƙasa suka ce as you can see in this weekly chart above we have a Gaza two important points that will help us deciding what to do on the daily time frame. So suna magana cewa a wannan weekly chart ɗin so an sami wasu muhimman point watakan abubuwa wanda what to do on the daily time frame wanda za su ba da abin da mutum zai iya yi a ainihin daily timeframe. The first point is that market approach to the important weekly resistance level that will represent a hot point in the market. So shi ne suka ce abu na farko shi ne wannan point ɗin shi ne inda kasuwar ta ta take a ciki da ainihin resistance point a weekly resistance kenan that will represent a hot point in the market. So suna magana ne point ne mai ainihin ƙarfi a wajajen kenan. shi ne the second information in the rejection from the key resistance level. ne sannan kuma sai abu na biyu suka ce an sami rejecting watakan an sami janyewar farashi a ainihin wannan resistance level ɗin wanda za ku gani cewa ga shi nan an sami kamar wani candle na fim ba wanda suka nuna daga sama sannan sai suna maganar a ina nake you can the key okay sorry the second information is the rejection from the key register level as you can see the price was rejected immediately when it approaches the level watakan suna magana ne akan cewa lokacin da shi wannan ainihin kaso ko in ce baya suka je suka tadda wannan ainihin level ɗin so saboda level ne mai karfi so a lokacin ne sai aka samu rejecting aka sami wannan janyewa ko kuma in ce sellers suka fara fusgo kasuwar izuwa ƙasa kenan so shi yasa za ku ga cewa kasuwar ta yi kamar za ta yi sama amma aka samu wannan rejection ɗin so sai aka ce the indicate that the that there are are and they are willing to short the market so suna magana ne akan cewa saboda wannan wannan ah, sorry turanci akwai wahala yana min wahala ne saboda wannan dosar rajista ɗin da ainihin wannan kasuwa ta yi so shi yasa ya ba wa kuma sellers dama suka sami galaba a kan baya saboda an zo inda karfin su buyers ya kare kenan sannan sellers suka karbi kasuwa ina fatan muna fahimta sannan sai abu na gaba faragin na gaba What confirms our analysis is the formation of the inside bar force breakout pattern that indicates a reversal. So sai suke magana akan cewa wannan inside bar ɗin wanda aka sami force breaking, kan an samu breaking na ƙarya shi ya sa aka sami wannan rejecting na price. Shi ne suka ce now let a switch to the daily time frame to see what is going on it zama yake shine suka ce idan ka zo ka duba a wannan daily time frame oh, sorry um, weekly time frame kaga wannan abin ya faru sosai ka canza shi zuwa daily time frame domin ganin me kasuwa ta yi ina fatan mun fahimta so gashi nan sai abu na gaba nan ma suka ce the major weekly level shine inda suke faɗin wajaje wanda suke manyan wajaje wanda aka sami um label watakan aka sami wannan strong point wanda kasuwa take zuwa a sami hutu ko kuma a ɗan sami ɗan cukurkuɗin abubuwa dai wanda zai hana kasuwa tafiya so shine ake samun wannan market label watakan strong point kenan a taƙaice so nan yana maganan cewa za a yi amfani da daily time frame kamar yadda ya magana a can. So nan kamar yana nuna mana an yi switching ne daga wancan weekly time frame zuwa daily time frame. Idan kuka duba ga shi nan an samu bulish, candle buy signal inda suka ya zagaye shi so amma me ya zama false saboda me saboda an zo ainihin wannan major weekly level ɗin. So dole kasuwar ta yo ƙasa. Ina fatan mun fahimta. Sai suka yi magana a ƙasa suka ce on the daily chart we have a clear fin bar. candle pattern that indicate a bullish signal shi suna magana cewa a daily chart sun an sami ainihin clearly fimba kan shi wannan candlestick pattern kenan shi wanda yake nuna cewa an sami bayan signal if you focus just on one time frame to make your trading decision if you focus just on one time frame to make your trading decision you will buy the market because there is a clear fimba signal shi ne suna magana ne akan cewa idan abin zai zama kamar zai wahal da kai to za ka yanke shawarar yanayin yadda za ka yi wannan trading ɗin you will buy the market za ka kan kamar za ka yi bayan kenan because there is a clear fimba signal saboda an samu fimba signal can an samu finbar signal clearly but if you you analyze the weekly chart you will not you will know that there is a very powerful key level that will stop the market from going off. so suna magana cewa idan ka yi analysis a analysis a weekly um, time frame za ka san cewa wannan wajajen yana da matuƙar ƙarfi wannan level ɗin So don haka zai yi wahala ya bar kasuwa ta ci gaba da tafiya. So it is better to think of selling the market if there is a clearly signal rather than to buy it. So shi ne suke magana cewa it's better zai fi kyau kai selling a wannan wajajen kenan if there, if there is a clearly signal. A hakan shi ma suna magana cewa sai ka samu signal mai kyau sannan. sannan za ka yi so look at the look at what happened next shine suke magana cewa sai a kalli abin da ya faru a gaba yau karatun namu <laughs> an zo kan turanci fa sai a hankali yauwa <clears throat> shine suke nuna mana cewa nan daily time frame kun ga wannan post signal ɗin da suka nuna mana so kun ga duk wanda ya bi ta za ta ɗan fara bashi amma me daga ƙarshe kuma kun ga dama saboda fos ne kaga candle ne na ƙarya so kasuwar gashi yadda ta fara dawa nan suna maganar cewa nan weekly level ne amma nan a time frame ɗin ainihin daily time frame ne so nan kuma suna nuna mana wannan siginal na buy kenan na fimba so gashi nan shine suka ɗan yi magana a nan top-down analysis win, suka ce the bullish candle signal did not survive long after the market moved into the weekly turning point. Shi ne suna maganar cewa the bullish signal shi ne ba su ci gaba dai da tafiya ba saboda wannan weekly turning point, saboda an zo ainihin point ɗin da dole sai kasuwa ta yi ta dawo baya tukunna ko da a ce za a samu breakout. shi aka ce the element from the higher time frame can be such a power future that they are dominate over signal on your trading time frame sai ku je ku fassara <laughs> as you can see the top down analysis work the finger candle candle signal did not work because the weekly resistance level was a powerful turning point za ta reverse the market direction. So, kamar yadda suke magana cewa yadda aka gani a ainihin top down analysis work shine the Finbar candle signal did not work shine suka ce wannan ainihin um, candlestick sorry ainihin wannan candlestick din wanda aka samu signal na cewa kasuwar za ta yi buy shine suka ce to bai yi aiki ba saboda ainihin wannan wakili resistance level ɗin saboda wannan resistance level ɗin da aka je yana da matuƙar ƙarfi so don haka dole a samu wannan reversal na kasuwa if you want to trade price action based on one time frame I highly recommend you to stop trading because you will end up lost your entire trading account and you will never become a successful trader Shi suna maganar if you want to trade price action, idan kana so kai kai trading a farashin price action based of one time frame akan time frame ƙwaya ɗaya, ne suke magana cewa zai kasance za ka trading ne amma me ba lalle ne ya zamana tana kana samun abin da kake buƙata ba sakamakon wannan amfani da time frame ɗin da kake yi guda ɗaya. So zai zamana cewa. kana samun irin ruɗani na ainihin signal, fake signal da dai sauransu. Ina fatan mun fahimta. Sannan sai suna magana kan cewa trading counter trend is very profitable as well, but without a top-down analysis you will put yourself in trouble. Shi ne suna magana shi ma nan, ku je ku duba ku karanta. Na dai iya ƙoƙarina. yauwa sannan sai abu na gaba idan kuka duba nan probing weekly turning point shine idan kuka duba nan wajajen da kasuwar ta riƙa zuwa ne wannan um resistance key level ɗin da take zuwa take ake samun reversal so shine sai suka mana indicating a weekly time frame idan kuka duba nan an yi na farko kuma ta biya nan ma an yi na biyu ga shi nan ta biya so a nan shine suke nuna wannan wannan pimba ɗin wanda suna nuna kamar kasuwar tana irin attention ɗin buyers akan cewa an sami wannan signal na buy. So ga shi price as major resistance the price is now at level where it highly anticipate a reversal will occur. How do you know? Because it, it has been a proven major reversal point in the market if we looking to the left from the from here we only have clear option look for selling signal on your trading time frame. So suna magana akan cewa tunda ana aka samu wa'innan ainihin resistance level ɗin so tunda ta zo nan an samu clearly na signal din cewa za a yi buy ah, okay sorry za a yi sell ina fatan mun fahimta so sai mu tafi Don Turancin nan sai a hankali. Major reversal level. Nan ainihin shi ma counter trend bearish reversal candle stick signal. So suna magana ne akan wannan ainihin bearish reversal reversal watakan inda ake samun rejecting na price daga hannun buyer zuwa ainihin sellers. Turancin ne sai a hankali, sai dai wanda suka fahimta sun fahimta. Sannan kun ga a nan sun ba mu cewa nan an samu siginal na selin? to afta after wannan shi ne a wannan hoton na ƙasa za mu gani amma bari in ɗan karanta muku nan ko bakin zai saba da Turancin. Aka ce: “The Daily Chart above confirms our weekly analysis.” As you can see, there is a clear, clear bearish signal near the weekly resistance level. Shine suka ce the daily chart aha above shine a cikin daily time frame ko kuma weekly eh, a cikin daily time frame wanda kai weekly analysis zaka ga clear kamar yadda na nuna mana nan yake cewa za ka ga clearly fimber signal da okay sorry bearish signal wanda ya faru a a resistance level so kun ga a nan za a yi me za a shiga a yi selling insha Allahu the fimber was rejected from the level and there is a also the formation of an inside bar fall false breakout so suna magana cewa an samu rejecting a wannan level ɗin sannan kuma an sami faruwar um, out na ƙarya da aka samu daga wajen inside ba kenan so kun ga dole a samu rejecting na farayis? so kamar yadda a wannan za ku gani yadda kasuwar ta yi kun ga kun ga signal ɗin da yake nuna mana na wannan candle ɗin So kun ga daga nan sai aka samu kasuwar tayo ƙasa tun daga Mejo reversal level zuwa abin da yayo ƙasa nan. Ina fatan mun fahimta nan wa'inda suka ɗan fassara su je su abin nan. So ina tunanin ‘yan uwa a nan za mu dakata saboda nan gaba za mu tsallaka trading strategy and tactics in Allahu. So yau darasin namu shi kansa malam wasu kalmomin na turancin bai gane ba sosai a yi haƙuri a tara gaba shi yasa dai zan dai koyar da abubuwan da na sani wanda kuma insha Allahu na san daidai ne kawai dai matsalar dai turancin ne dai da ba shi sosai so ina fatan dai kuskuren da ke ciki sai 'yan uwa a gyara kuma a yafe ni sannan kuma Allah ubangiji ya bamu nasara baki ɗaya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.